Fitattu goma Fitattun fina-finan Kannywood mafiya shahara a shekarar 2020 na goma Ƙaramin Sani Fim ɗin Ƙaramin Sani ya samu karɓuwa a wajen ma'abota son fina-finan Kannywood kuma Sani Indomi ne ya ɗauki nauyin shiryawa. Na tara Fim ɗin Jaruma Fim ɗin Jaruma wanda Bandi Brigade ta ɗauki nauyi shi ma ya samu karbuwa sosai a wajen masoyan fina-finan Hausa a shekarar 2020. Na takwas Fim ɗin Sarkin Ɓarayi Fim ɗin Sarkin Ɓarayi wadda Abba Kabugawa ya shirya yana ɗaya daga cikin manyan fina-finan Kannywood a shekarar 2020. Na bakwai Fim ɗin Jalil Fim ɗin Jalil labarin wasu ma'aurata ne Yusuf Yakubu Muhammad da Zara wacce ta kasance Maryam Boots waɗansu wato Jalil ya kamu da rashin lafiya har aka buƙaci naira miliyan 33. Shirin fim ɗin ya yi kyau sannan kuma wannan ma ba Hausawa ne kawai suka yi shi ba. amma cikin hausan hausa aka yi shi yawancin jaruman fim ɗin hausawa ne leslie dapwat ne daraktan yayin da kelly d lenka ne furodusa na shida the milkmaid the milkmaid shi ma dalilin boko haram da kuma wani hoton matan fulani masu sayar da nono a bayan naira goma aka shirya shi tallan fim ɗin kawai ya nuna cewar zai ƙayatar Desmond ne ya rubuta shi sannan shi ne darakta kuma furodusa a lokacin. Na biyar, fim ɗin Voiceless. Fim ɗin Voiceless fim ne da yake magana game da ta'addancin Boko Haram na sace 'yan matan Chibok. Labari ne akan wani mai suna Gwani, wanda Adamu Garba ne ya tsaya a matsayin Gwani da kuma Salma wacce Asabe Madaki ce ta tsaya a matsayin. Duk da cewan sunan fim ɗin da Turanci ya fito, zantukan cikinsa da Hausa aka yi su. Da yawan jaruman fim ɗin Hausa ne, amma waɗanda suka shirya shi ba Hausawa ba ne, daraktan shine Robert O. Peters. Furodusa kuma Rogers Ofimi. Na hudu fim ɗin Fati. Fim ɗin Fati wani shirin ya fita daban daga sauran fina-finan da ake yi a Kannywood. Labari ne kan wani mai matsalar kwakwalwa wanda Umar M. Sharif ne ya fito a sunan, wanda ake masa gwajin lafiyar kwakwalwa. Sai dai da yawa daga ciki masu kallon fim ɗin sun ƙalubalanci yadda aka tafiyar da shirin. Na uku, ƙazamin shiri. Fim ɗin ƙazamin shiri wanda Alhaji Sammani Rabi'u Rikadawa wani attajiri ne wanda ke zaune lafiya da iyalansa ba zato ba tsammani sai ya faɗa son wata matar aure wato Karima wanda Bilkisu Shema ce ta fito a Karima, wacce ta yi haƙuri take zaune da mijinta Badamasi wanda shi kuma alinuhu ya yi fito a suna Badamasi. Sunusi Oscar ne ya ba da umarni Alhaji Sheshe kuma ya shirya fim ɗin. Aminu Sharif da Fati Washa sun taka rawar gani, Rabi'u Rikadawa ma ya nuna bajintarsa a wannan shirin. Na biyu, Dafin So. Dafin So fim ɗin Bashir ne wanda Adam A. Zango ne a matsayin Bashir. ya taso a hannun mahaifiyarsa da ta sakalta shi har ya lalace, wanda daga baya ya koma shaye-shaye bayan ya gudu daga gida. gida sai ya dawo kamar wani mahaukaci. alaƙar fim ɗin mai gamsarwa tsakanin zango da tsamiya a fili take, sannan yadda suka nuna ƙwarewa a cikin shirin abin ajibin jinjina musu ne. Duk da cewa labarin ba wani sabon abu bane ba a taɓa yinsa ba, amma yadda aka shirya shi ya cancanci yabo. Sadiq N. Mafia ne darekta Abdul Smart kuma shine furodusa. Na ɗaya Mati Azazzau. Mati Azazzau matsayin ci gaba ne na Mati da Lado. Wannan fim ɗin ya fara ne a wajen da Mati wato Sadiq Sani Sadiq yake ta gararan ba a wani ƙauye bayan tserewar da ya yi daga Rimau. Ba shakka wannan shiri ya sami karɓuwa saboda yadda Rahama Sadau da sauran abokan aikinta suka yi ruwa da tsaki wajen ganin ya karaɗa ko'ina.